Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الله لا كرسيه السماوات وسلم Masu sauraro kun kamo Radio Hausa VOH ne a cikin shirin sa na safe zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana ta Allah. Barkan ku raka da fatan kuma an waye gari lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya za kuma mu duba wasu daga cikin labarai da ma sharhuna da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. Muna ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma akwai shirin nan na muryoyin ko masu saurare. Sai kuma shirin amsoshin fikihu kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na Afirka a yau. Waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin muna wannan lokaci. Da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe. Nan da ɗaki koki masu zuwa za a fara ne da jin labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sani har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da zuwa shida na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8,20, a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 da 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro mu da wannan lokaci yanzu kuma zai a dakaci labaran duniya tare da Abdullahi Salihu Usman Gatsina. To da farko ga muhimman kanunsu. kasar myanmar na cewa sojoji sun yi juyin mulki a kasar a kasar iran kuwa ana ci gaba da gudanar da kukon cikar kwanaki goma na samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar a na najeriya kuwa shugaba buhari ya zargi wasu manya a kasar da rufe ido a kan dimbin nasarorin da ya ce gwamnatinsa ta samu yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake rundunar sojin kasar myanmar ta jagoranci wani juyin mulki a kasar inda ta sanar da kwaci iko daga hannun gwamnati sakamakon rashin ingancin zaɓe da aka gudanar kamfanin dalancin labaran reuters ya bayar da rahoton cewa da jijjifin safiyar yau litinin sojoji sun kame shugaban kasar ta myanmar wen mint tare da shugabar jam'iyya mai mulki kuma tsohuwar shugabar kasar banda suka bayyana cewa jam'iyya mai mulki ta national league for democracy ta tafka magudi a zaben 'yan majalisar da aka gudanar a watan nuwamban da ya gabata a zaben da jam'iyyar national league for democracy ta samu gagarumin rinjaye wanda ya bata damar ci gaba da gudanar da mulki duk da cewa ko a lokacin sojoji sun nuna damuwa akan abubuwan da suka yi zargi na tafka magudi yanzu haka dai an kafa dokar ta ɓace a faɗin ƙasar ta myanmar a yau litinin yanzu kuma babban hafsan hafsoshin sojan kasar janar min uyin zai ci gaba da rike mulki a kasar har zuwa shekara guda a wani labarin kuma kungiyar kasashen musulmi ta gudanar da zama domin tattauna halin da musulmi rohingya suke ciki taron wanda aka gudanar ta hanyar yanar gizo ya samu halartar wakilan kungiyar ta kasashen musulmi da kuma jami'an hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya game da wakilan kwamitoci daban-daban da suke aiki dangane da batun musulmin na rohingya samir bakar mataimakin babban sakataren kungiyar kasashen musulmi kuma wakilin kungiyar akan lamura da suka shafi al'ummar palestina ya bayyana cewa batun musulmi rohingya batu ne na 'yan adamtaka a mataki na farko sannan kuma ga dukkanin musulmi batu ne na 'yan adamtaka ya ce nauyi ne da ya rataya a kan kungiyar kasashen musulmi da kuma majalisar ɗinkin duniya su kula da waɗannan bayan allah waɗanda aka ta gayyara su tare da samar musu dukkanin abin da ya sauka domin inganta rayuwarsu a daya bangaren kuma wakilin kungiyar kasashen musulmi a kan da suka shafi musulmi rohingya ya bayyana cewa suna gudanar da dukkanin ayyuka da suka kamata domin taimaka ma musulmin na myanmar a kasar iran ana ci gaba da gudanar da bukukuwa na zagayowar kwanaki goma na samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar a cikin waɗannan kwanaki dai ana gudanar da taruka ne domin tunawa da abubuwan da suka wakana bayan dawowar margayi imam kwamiti daga gudun hijira da ya yi ta kimanin shekaru goma sha biyar a kasashen ketare inda ya shekaru goma sha uku a kasar iraki daga bisani kuma ya shekaru biyu a kasar faransa bayan dawowar magayi imam kumina a kasar iran da ya jagoranci juyin juhalin musulunci a kasar wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin kama karya ta mulukiya ƙarƙashin sarki sha margayi imam kumaini ya bayar da dama ga al'ummar kasar iran da su gudanar da zaben raba gardama domin su zaɓi irin tsarin da suke bukata ya tafiyar da kasar da kuma jama'a suka zaɓi tsari na jamhuriyar musulunci wanda ya tabbata a ranar 11 ga watan fabrairu shekara ta 1999 margayi imam Khomeini ya kasance jagoran juyin halin musulunci na kasar ta iran wanda ya yi tsawon shekaru goma yana jagorantar wannan juyi kafin rasuwarsa to jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran duniya suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaba buhari na tarayyar najeriya ya zargi wasu daga cikin manya a najeriya din da suke sokar gwamnatinsa da ya zarge su da rufe ido a kan dimbin nasarorin da ya ce gwamnatinsa ta samu a kasar buhari ya yi wannan bayanin ne bayan sabunta harjistar jam'iyyarsa ta apc a birnin daura shugaba buhari ya zargi manyan najeriya da suke sokar gwamnatinsa bisa kawar ido da ya ce suna yi akan nasarorin da ya samu a lokacin mulkin nasa daga ce kuwa akwai irin kokarin da ya ce gwamnatinsa ta yi wajen farfado da darajar danyen mai da sauran ɗimbin nasarori da gwamnatinsa ta samu a cikin waɗannan shekaru a cewar sa da dama daga cikin masu sukar gwamnatin buharin dai sun fi bayyana matsalar tsaro a matsayin babban tarnaki da aka samu a cikin shekarun baya bayan nan a najeriya musamman ma yankunan arewa maso yamma baya ga cewa har yanzu kungiyar boko haram tana ci gaba da cin karanta babu baka a wasu yankuna da suke arewa maso gabacin kasar wanda gwamnatin tarayyar najeriya take bayyana cewa an samu gagarumin nasara wajen kare lagonsu firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya janye ziyarar da ya shirya gudanarwa a kasar bahrain wadda za ta hada hada hadaddiyar daular larabawa kawai yada labarai na isra'ila sun nakalto daga majiyoyin gwamnatin isra'ilan cewa benjamin netanyahu zai kai ziyara a ranar tara ga watan fabrairu a kasar haɗaɗɗe daular larabawa inda ziyarar tasa za ta takaito da sa'o'i uku kawai a birnin abu dhabi maimakon kwanaki uku da aka shirya inda kuma zai gana da muhammad bin zayed sannan kuma iyakar ziyarar tasa za ta takaita ne da birnin na abu dhabi maimakon biranen abu dhabi da kuma birnin dubai kamar yadda aka shirya tun daga farko sannan kuma kawai yaɗa labaran isra'ila sun sanar cewa gwamnatin isra'ilan ta tabbatar da cewa an janye ziyarar da netanyahu ya shirya gudanarwa a kasar bahrain ne saboda matsalar cutar corona wanda dai shine karan farko da gwamnatin isra'ila take sanar da wata ziyara ta firaminista a hukumance zuwa wata daga cikin kasashen larabawa ta jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu duba wasu daga cikin labarai da ma sharhuna da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. Mu jaridunmu na yau. To bari mu fara da jaridar intanet ta La Presse a Tunisia wadda ta kawo labarin cewa magoya bayan shugaban kasar ne su kuran da wani zaman dirshin a gaban gidansa da ke yankin Niha domin nuna masa goyon baya bayan yunkurin hallaka shi da aka yi da wata wasiƙa mai kunshe da guba mai kunshe da guba a fadarsa ta shugaban ƙasa kwanan baya. magoya bayan shugaba kai said da kuma tawagar yakin neman zabensa sun fitar da sanarwa ta karfafa masa gwiwa da kuma nuna goyon baya haka kuma a cewar jaridar tala press magoya bayan shugaban sun bukaci a yi bincike a kuma yi wa jama'a ƙarin haske kan hakikanin abin da ya faru game da yunkurin hallaka shugaban ƙasar ta hanyar envelope da aka aike masa mai kunshe da guba domin gurfanar da waɗanda suke da hannu a wannan yunkurin a gaban kuliya to nan kuma ga jaridar premium times a nigeria wadda ta kawo labarin cewa a bayyana wa duniya sakamakon bincike na tsohon shugaban afcc ibrahim magu wanda jaridar ko kuma cibiyar haida ta bukata a cewar dai jaridar ta premium su wata kungiya ce mai suna haida ta zargi gwamnatin tarayya cewa babu wani zargin cin hanci da rashawa kan tsohon shugaban afcc ibrahim magu sai bita da kulli kawai da aka yi masa haida ta ce gani yadda aka kammala bincikensa tuni wato tun tsawon watanni amma har yanzu an ki bayyana wa duniya laifin magu bayan ya zubar da kima da mutuncin wannan gwamnati a fannin yaƙi da cin hanci da kuma karɓar rashawa. Allah yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a kan su a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan batun kwanaki goma na samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran wanda marigayi imam khomeini ya jagoranta a shekara ta 1979 sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. kasar iran a cikin waɗannan ranakun ne ake tunawa da zagayewar cikar kwanaki goma na samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar ta iran ƙarƙashin jagorancin margayi imam kumeni waɗannan kwanaki dai suna da nasaba ne da dawowar margayi imam kumeni a kasar ta iran bayan gudun hijira da yi na kimanin shekaru goma sha biyar a ƙasashen ƙetare an kori marigayi imam Khomeini daga kasar iran ne a ƙarƙashin mulkin gwamnatin sarki sha a shekara ta 1963 da farko dai marigayi imam Khomeini ya nuna rashin amincewarsa da yadda ake ta yadda lamura a ƙasar ta iran musamman ma dai yadda sarki sha ya miƙa wuya ka cokab ga turawan yamma musamman ma dai amurka kamar yadda kuma ya kasance babban hannun damar gwamnatin isra'ila wannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka sanya gwamnatin sarki sha ta fara takun saƙa da marigayi imam kumeni baya ga haka kuma matsayar imam kumeni dangane da yadda sarki sha yake gudanar da al'amuransa a cikin gida ta yadda al'ummar ƙasar ba su morar arzikin da allah ya huwa cewa ƙasar ta yadda sarki sha shi da iyalansa da kuma makarabansa ne kawai suke watanda da dukiyar ƙasar wanda hakan ya sa al'ummomin ƙasar ta iran suka shiga cikin mawuyacin hali na talauci da rashi wanda kuma marigayi imam kumeni ya zama tamkar wani jigo na neman inci ga al'ummar kasar ta iran baya ga kasancewarsa ɗaya daga cikin manyan malamai na kasar marigayi imam kumeni ya kasance a sahun gaba wajen nema wa al'ummar kasar iran haƙoƙinsu ƙarƙashin gwamnatin kama karya ta sarki sha daga cikin matakai da marigayi imam kumeni ya ɗauka a wancan lokaci har da rashin amincewa da wata doka wadda gwamnatin sarki sha ta kafa wadda ta baiwa amurkawa kariya da suke zaune a cikin kasar ta iran ta yadda ba za a iya gurfanar da su a gaban kuliya ba akan kowane irin laifi suka aikata rashin amincewar imam kume da wannan doka ya samu goyon bayan al'ummar kasar ta iran wanda hakan ya fusata sarki sha wanda kuma daga bisani an kori margayi imam nan daga kasar ta iran zuwa kasashen ketare da farko dai margayi imam kumeni ya fara tafiya zuwa kasar turkiya ne inda ya kwashe tsawon watanni kimanin goma sha ɗaya a ƙasar ta turkiya inda a wannan lokaci ya yi amfani da wannan damar wajen gudanar da ayyuka daban-daban da suka shafi rubuce-rubuce da kuma wallafe-wallafe na littafai a wancan lokaci daga bisani gwamnatin ƙasar turkiya ta kori margayi imam Khomeini daga ƙasar bayan da ta kafa masa wasu sharaɗa waɗanda ba zai iya amincewa da su ba balantana yin aiki da su daga bisani kuma ya koma kasar iraki inda ya zauna a birnin najaf al-ashraf wanda shine babbar cibiyar addini ta kasar iraki a wannan lokaci ya buɗe babbar makaranta inda yake koyar da ɗalibai da gasken ɗaliban nasa kuwa akwai manyan malamai waɗanda suka kasance a sahun gaba wajen jagorantar juyin juhali a kasar ta iran to sai dai a ƙasar ta iraki ma gwamnatin kasar iraki ta kafa masa wasu sharɗa ta yadda ta ƙayyade dukkanin ayyukansa ta yadda ba zai taɓa tsoma baki a cikin harkokin siyasa na ƙasar iran ba kasantuwar gwamnatin sarki sha tana ɗasawa da gwamnatin ƙasar iraki ta wancan lokaci bayan kwashe tsawon shekaru goma sha uku a ƙasar ta iraki marigayi imam kumeni yana gudanar da harkokinsa a lokaci guda kuma yana bibiyar dukkanin abubuwan da suke faruwa a ƙasar ta iran da hakan ya hada da boran al'umma da nuna rashin amincewarsu da gwamnatin sarki sha da kuma neman sauyi a kasar bayan kwashe tsawon shekaru goma sha uku kasar iraki ta sake kafa ma marigayi imamu kumeni wasu sharɗan waɗanda bai gamsu da su ba daga bisani kuma gwamnatin irakin ta ba shi umarnin ficewa daga kasar ba tare da wani bata lokaci ba a wannan lokaci gwamnatin kasar kuwait ta ba shi damar shiga a cikin kasarta bayan ya bar kasar iraki zuwa kan iyaka da nufin shiga cikin kasar ta kuwait kamar da gwamnatin kasar ta bashi dama gwamnatin kasar kuwait ta ce ta janye wannan izini da ta bashi na shiga cikin kasar ta wanda hakan ya sa ya kasance akan iyakokin iraki da kuwait na wani dan lokaci ya nemi mafaka ta siyasa a kasashen musulmi daban-daban da kuma na larabawa amma babu wata ƙasa wadda ta bashi damar shiga cikin ƙasarta. ta amma daga bisani gwamnatin kasar faransa ta ba shi izinin shiga cikin kasar a matsayin mafaka ta siyasa wanda kuma margayi imamu komeni ya karbi wannan izini da gwamnatin kasar faransa ta ba shi inda ya tare a birnin paris na tsawon lokaci marigayi imamu komeni ya kwashe tsawon kimanin shekaru biyu a birnin paris na kasar faransa daga kasar ta faransa ne kuma ya ci gaba da jagorantar juyin juhali da aka yi a kasar ta iran inda yake da kyakkyawar alaka da kuma tuntubar dukkanin waɗanda suke jagorantar jin juhalin a cikin ƙasar ta iran daga bisani margayi imam Khomeini ya ƙudiri aniyar dawowa gida domin ci gaba da kasancewa tare da al'ummarsa amma gwamnatin sarki sha ta ɗauki tsauraran matakai na hana shi dawowa a lokacin shahapur bakhtiyar shine Firaminista wanda sarki sha ya naɗa domin ya jagoranci gwamnatin ƙasar iran a wancan lokaci ta yadda zai ɗauki matakai waɗanda za su hana marigayi imam Khomeini samun nasara ta kifar da masarautar ƙasar da gaske matakan da Shakur bakhtiyar ya ɗauka bayan kisan jama'a ya kuma sa an rufe dukkanin filayen sauka da tashin jiragen sama domin hana marigayi imam Khomeini dawowa a ƙasar ta iran sai dai wannan mataki ya ƙara tunzar al'umma inda manyan malamai da kuma malaman jami'a gami da masana suka shiga wani zaman dirshan a jami'ar birnin tehran kamar da kuma wannan zaman dirshan ya watsu a sassa daban-daban na kasar ta iran domin tilastawa shahapuru bakhtiyar firaministan kasar ta iran na wannan lokaci janye wannan doka da ya kafa ta hana marigayi imam khomeini dawowa wanda daga bisani dai ala tilas ya janye wannan doka a ranar ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 1979 marigayi imam khomeini ya baro birnin paris na kasar faransa ya kuma dawo birnin tehran inda ya samu tarba ta miliyoyin mutane a cikin birnin na tehran daga cikinsu kuwa akwai mutanen birnin da kuma waɗanda suka zo daga sassa daban-daban na ƙasar domin tarbarsa a lokacin da ya sauka filin sauka da tashin jiragen sama na mehrabad da ke birnin tehran ya yi wani ɗan gajeren jawabi ga al'umma tare da yin godiya a gare su akan yadda suka nuna cikakken goyon baya a gare shi daga nan kuma marigayi imam komin bai zame ko ina ba sai makabartar bahishti zahara wadda take kudancin birnin tehran inda a nan ne aka bizne ga wakin mutane da dama waɗanda suka rasa rayukansu a gwagwarmayar neman tabbatar da juyin juhali a ƙasar ta iran a wurin ne ya gabatar da jawabin sa mai tsawo wanda ya yi kakkausar suka a kan gwamnatin sarki sha tare da bayyana cewa daga wannan rana zai bayar da dama ga al'ummar ƙasar iran su fayyace makomarsu domin kuwa tsari irin na mulkin mulukiya ba tsari ne wanda ya daidai da hankali ba tsari wanda za a baiwa al'umma dama ta fayyace makomarta shine wanda ya yi daidai da hankali saboda haka marigayi imam kumini ya ce daga wannan rana al'ummar kasar iran suna da zaɓi su fayyace makomar ƙasarsu marigayi imam kumini daga wannan wuri ya wuce zuwa wata makaranta da ake kira makarantar alawi a cikin birnin na tehran a nan wurin ya kwashe tsawon kwanaki goma yana jagorantar lamarin juyin juhali na al'ummar ƙasar ta iran a rana ta biyu bayan dawowarsa ya gudanar da wani taron manema labarai wanda ya samu halartar 'yan jarida na cikin gida da kuma na kasashen ƙetare su kimanin 300 a wannan lokaci ne ya bayyana manufofinsa na jagorantar juyin juhali inda bai ne cewa abin da yake faruwa a ƙasar iran abu ne wanda yake ya shafi kuduri na al'umma saboda haka babu wata ƙasa ta duniya wadda take da hurumin yin shigar shugula a cikin al'amuran ƙasar a daidai lokacin da kuma ya ciki gwamnatin ƙasar amurka wadda take da hannu kai tsaye wajen taimaka ma sarki sha domin murkushe yunkurin al'ummar ƙasar ta iran a ranar da margayi imam khomeini ya dawo a wannan ranar ne hukumar leƙen asiri ta ƙasar amurka wato cia ta fitar da wani bayani inda ta sanar da cewa hakika dukkanin yunkurin da ta yi na ganin cewa marigayi imam Khomeini bai samu nasara wajen kifar da gwamnatin kama karya ta sarki sha bai yi nasara ba da kuma ta bayyana cewa dukkanin lissafin da ta yi shine cewa babu yadda za a yi tsoho kamar marigayi imam Khomeini ya iya jagorantar ƙasa mai girma a yankin gabas ta tsakiya wajen kifar da masarauta mafi karfi a yankin wanda kuma a bisa wannan lissafi da tunani da hukumar ta cia ta yi ne ta taimaka ma sarki sha ɗin ido rufe wanda kuma dukkanin taimakon da ta bayar a gare shi bai yi nasara ba daga cikin abubuwan da suka kara karfafa gwiwar al'umma kowa shine yadda rundunar sojin sama ta kasar iran ɗin baki ɗaya ta miƙa kai ga marigayi imam khomeini tare da yin mubaya a gare shi sannan kuma kimanin sojoji dubu hudu daga cikin sojojin ƙasa suka ajiye dukkanin bindigoginsu suka shiga cikin masu zanga-zanga tare da neman a kifar da gwamnatin sarki sha da kuma kafa gwamnati wadda al'umma ta zaɓa bayan cikar kwanaki goma da dawowar marigayi imam Khomeini imam ya ba da dama ga al'ummar ƙasar da ta gudanar da zaɓen rabu gardama domin zaɓen irin tsarin da take bukata inda kuma ya bayyana cewa dukkanin abin da al'umma ta zaɓa a sa zai aiki ba tare da tilasta wani ya zaɓi wata mahanga da ta saba ra'ayinsa ba kimanin kashi 98 cikin ɗari na mutanen kasar iran dai sun kada ƙuri'ar raba gardama inda suka zaɓi tsarin jamhuriyar musulunci ya zama shine tsari wanda zai tafiyar da ƙasar bayan kifar da gwamnatin kama karya ta mulukiya ƙarƙashin sarki sha wanda daga wannan ranar ne kuma aka sanar da cewa tsarin da zai tafiyar da ƙasar ta iran shine tsari na jamhuriyar musulunci wanda kuma hakan ya tabbata a ranar 11 ga watan fabrairun shekara ta 1979 ta jama'a masu saurari lokacin da muke da shi a kawo jiki a nan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin da ke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu jin mu barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da bisa ga al'ada yakan ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana dai shine Kamilu garin ali daga kano najeriya wanda yake a zaune a gombe yanzu haka baban muhaddasa sashen hausa na boh Iran na jamhuriyar musulunci ta iran fatan cewa allah ta'ala ya kara musu karfin gwiwa da kwazo kan irin faɗakarwa da nishadantarwa da duk abin da suke mana don su ga cewa mun samu wayewa mun kuma san abin da duniya take ciki sannan zan yi amfani da wannan dama al'umma don in yi kira ga azalumar gwamnati da najeriya da ta gaggauta sakin maulan Musa'id ibrahim zakzaki da matar shi malama zinatuddin da kuma sauran yan uwanmu da ake kakkamawa ake tsara da su free free zakzaki salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio boh mai magana na siraju abdullahi daga nan ga kasar gambi a wannan zaɓe da za a yi yake gabatarwa al'ummar nijar ku fahimta ku nutsu kana tare da shugaban haka ya koma wata jam'iyya ya bijire muku kaka ce dole ne sai ka yi yadda ya su a kowa shi abin da ke gyara shi allah ya ba mai rabo sa kuma allah ubangiji ya zaba mana shugaba na gari wanda yake da kishin ƙasar shi ta nijar wanda yake da kishin talakawan shi da masu kuɗin shi da dukkanin abin da ya shafi tsaro a ƙasa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci. Kuna magana da Lawan Alhaji Abdu Aga da Niger. Za a yi nan da nan bada abin sa kan zaben kasa ta da yake wakana to zaɓe wance wanda ya wuce mun gani an na zaben kuɗi to wanga gama muna fata 'yan ƙasa gaba daya akwai zaɓe na tishin kasa ka ba tishin aljihun ka mutum ya zaɓe don tishin kasa ya ba tishin aljihun shi na haka kasa ta ko an je zaɓe ya tantance ya san menene ya kamata ya zaɓa kuma yanzu kallo ya koma zama mun kare ku albada albuba da sayan umar mu je inda kuka karkata mu je kuna tishin aljihun ku ne ko kuna tishin talaka kawa daga na kulawa na alhaji abdul agada nijar assalamu alaikum mai magana sanusi madatai da magaran jamhuriyar nijar to a yau na shigo shirin ne dangance da bude yakin neman zaɓe da aka yi a daren lahadin nan da ta gabata to muna kira ga 'yan uwanmu talakawa na ƙasar nijar da a tsaya a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali yadda ya kamata a zaɓi wanda zai cire mana kitse daga wuta muna fatan allah ubangiji kawo mana sauyi mafi alkhairi a ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar. Na fatan Allah ya sa a zaben nan lafiya a kuma kammala shi lafiya. Na gode VOH Hausa ku tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio VOH Tehran. Mai magana iliyasu Yakuba da dawa ita su dauki jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu. Dan yi amfani da wannan dama na dan yi tsokaci akan canja hafsoshin soja da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. To hakika hakan ya yi daidai duk da dai shugaba Muhammadu Buhari kaso ka makara kuma muna jinjina maka da fatan Allah Ubangiji ya sa wannan canjin hafsoshin soja ya zama alheri a ƙasar mu Najeriya da ma ƙasashen mu na Afirka baki daya kuma ina kira ga al'ummar ƙasar mu Najeriya ya kamata mu ba jami'an tsaro haɗin kai da kuma bayanan sirri domin a samu a kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ke damun ƙasar mu Najeriya da ma ƙasashen mu na Afirka baki daya. Assalamu alaikum muryar radio na Iran mai sauraron naku ne toro bakin ofital jamhuriyar Nijar. Zan yi umfani da wannan dama in yi tsokaci kan 'yan siyasan mu na Nijar kallo ya koma sama. Allah ba mai rabu sa'a. Ah, Kuma duk wanda ya samu wannan karagar mulki Allah ta ya shi riko. Kuma abin da za mu ce a kula da talakawa don saboda mu a talaka yanzu abin da yake so. Na farko dai akwai kiwon lafiya, akwai ruwan sha, akwai hanyoyi. Wannan mulki da aka yi tsawon shekara goma mu ba abin da muka gani. Hanyoyi ga sanan duk sun taɓarɓare na cikin gari. Yanzu ka duba babban hanya daga nan zuwa sauran man man fetur inda yake fitowa hanya batta da kyau garodi a cikin gari babu wannan da magaram sabuwa da aka yi can cikin gari ne bariki bariki ne inda za su rika zuwa wajen aikin su ne suka gyara kawai kiwon lafiya babu in ka kai mutumin ka likita ne sai ka sha wuya ba abin da kake gani sai tozartarwa to mu dai abin da zamu ce anan Allah ba mai rabo a kuma Allah sa a yi adalci Allah ya tilasar da su su yi adalci kuna tare da naku letoro bakin ofital jamhuriyar Nijar da makara. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ni ne na ku Hassan Talba George Pataskum. Ina so ne amfani da wannan dama mu yaba da godiya ga mai girma gwamnan jihar Yobe Your Excellency Alhaji Honorable Mai Malabuni. A bisa kokarin sa da yi na tura yara ɗalibai 'yan asalin jihar Yobe karatu kasar waje je su koyo aikin likita da kuma injiniyaris. Wannan abubuwa abu ne mai kyau. Mu al'ummar jihar Yobe babu da za mu cewa masa sai dai addu'a da fatan alheri Allah taimake shi kuma Allah ba shi nasara akan kargar mulki ku huta lafiya daga mai sauraron ku Hassan George Fataskun daga jihar Yobe Najeriya to ina ga da kai ne ma zan dasa aya a cikin shirin ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu zama lafiya To haka yake kar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe. Hassan barka ne kuma ke tare da ku a daidai wannan lokaci yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu to a cikin shirin da muke ainihin aiwatarwa na amsoshin fikihu kamar yadda kuka sani ne kukan bujiro da tambayoyi daidai gwargwado na abin da ya shafi ko fikihu ko mu'amalat mu kuma daidai gwargwado mu ainihin zakulo amsa ɗin mu gabatar to yau muna da wasu tambayoyi kamar guda uku ɗaya daga cikin tambayoyin wannan bawan allah tambaya yake dangane da ɗaga hannu a lokacin takbiratul ihram wato shi tambayar shine cewa shin lokacin takbiratul ihram wajibi ne mutum sai ya ɗaga hannunsa lokacin da zai yi wannan kabara to wannan abin da yake gudana dangane da kabiratul ihram shine cewa takbiratul ihram dai ita ce abu ta farko da ke nuna mutum ya shiga sallah da ita ake buɗe sallah ɗauka hannu ko kuma ɗaga hannu sama kuma yanda ake yi na farko dai daga hannu din mustahabbi ne to idan kuma mutum ya ɗauga shi din duk wanda zai sallah ya ɗaga hannunsa to ya aikata mustahabbi a lokacin takabiratul ihram kuma hannun nan ana so ya zama yan yatsu ba a buɗe ba na farko sharaɗi mai muhimmanci kada ya buɗe yan yatsunsa su zama yan yatsun nan nasa a haɗe suke sannan ya zama na manya-manyan 'yan yatsunsa manya ɗin su zama kusa da kunnensa sannan ya du ya tafin hannun nasa su kalli alƙibla a lokacin ne kuma ya ɗaga daidai su zama kusa da fuskarsa hannayen nasa kusa da fuskarsa sannan ya kalli alƙibla da 'yan yatsun kuma a rufe suke 'yan yatsun ba buɗe ba sai kuma ya yi kabbara takabiratul ihram sai ya shiga sallah kenan to wannan ɗaga hannu a bisa ainihin inda malaman fikihu suka kawo abu al'amari ne wanda yake mustahabbi kuma lallai wato za a iya cewa mustahabbi ne mai karfin gaske ake yin sa wanda shi ne a kamar yadda na faɗa alamun cewa mutum ya shiga sallah kenan to um, sai shi kuma a wannan wata baiwar allah ita kuma tambayar da take yi abin da sai ku mana hakuri abin da ya sama wa faɗan sunaye saboda wasu suna ta aiko da tambayoyi sai su ji an faɗi sunayen wasu su a faɗi sunayen su ba kamar abin baya musu daɗi to gara kurin mu dinga faɗan tambayoyin mu ba da amsa daidai gwargwado in mutum ya ji tambayar ta yi daidai da abin da ya turo to ya san cewa tambayarsa ce aka karanta to abin da ita wannan bayar Allah take cewa shine dangane da ah, wato kenan kamar tana zancen daham wato daham shine kamar zinare take cewa kamar mutum ne kamar ni ce nake da zinare tare da ni wanda nauyinsa ya kai kusan kilo to ni kuma na ajiye da shi amma sai na ba da haya to shin wannan hayar da na bayar wanda kuma duk wata akan bani wasu kudade wannan kuɗin da na karɓa nake amfani da su daga ƙarshe idan na karɓi wannan zinare nawa yaya zai kasance kenan ban aikata wani abu da ya saba wa shari'a ba to wannan fi sabilillahi wani abu ne wanda za a iya lura da cewa idan kana da wani abu mallakinka ne tunda zinare al'amari ne ya shafi dukiya wani abu ne da kan mallaka to duk abin da mutum ya mallaka bayar da haya tunda zancen haya ne misali wata mace ba ta da irin wannan take son ta karbi haya ko wani za su karbi haya su je su wani abu daga baya su dawo da shi musamman yanzu ita a tambayar ma tana cewa duk wata akwai wani kuɗi da aka yanka mata ana ba ana bata a madadin kenan wannan kudin haya din wannan zinaran ta bayar kenan to irin wannan idan al'amarin ya kasance wannan bayar da haya zinare ne tambayan farko to malaman fikiyo abin da suke nunawa ba da haya na abin da ya shafi zinare al'amari ne wanda yake ya inganta a cikin fiƙo. wato ba a haramta mutum yana da zinare ya ɗauka ya ba da haya ba wannan ba shi da matsala to abin da kurin yake mai muhimmanci shine cewa wannan abu da aka bayar na haya din zinaren kamar yadda aka ba da shi misali a cikin nan ta ce kilo ɗaya take da shi na zinare masha Allah tunda kilo ɗayan zinare ai abu ne mai dukiya ce mai yawan gaske to idan aka ba wanda aka ba shi haya ɗin da sharaɗin yadda aka ba shi wannan kilo ɗayan na zinare ya tafi zai yi amfani ne da manfa'a ɗin wannan zinare ɗin wato manfa'a abin da ke amfani da shi misali ko a wajen biki a sa a wuya ko kuma a yi wani abu na ado a wani guri da shi amma kada ya zamana a lokacin da za a dawo da shi bayan an gama wannan haya din misali an yi haya din ta shekara ɗaya ko wata shida duk wata ana ɗauko wani kuɗi ana bawa mai zinarin da ta ba da haya din to daga ƙarshen wannan haya ɗin wata shidan ta cika to in za a dawo da zinarin a dawo da shi cikakken kilo ɗaya kada a dawo da shi ya ragu kada kuma a dawo da shi ya ƙaru in dai ba a yi wannan ba to eh, wannan haya ta inganta kuma babu matsala amma in aka dawo da shi ya ragu an ji an sarrafa shi an yi wani abu nauyin nasa ya ragu ko kuma an yi wani abu a ciki aka ƙara wannan nauyin tofa wannan haya bata inganta ba kuɗin da ake karɓa bai inganta ba wannan al'amari ya tashi daga al'amari na shari'a ya shiga cikin wani hali kenan na rashin inganta saboda haka wannan shine sharadi amma a kan kansa ba da haya zinare wannan ba shi da wata matsala kuma za a iya ainihin ba da wannan haya na zinare ba wata matsala ba ce to wallahu alam wannan kusan ita ce fatoyi ko kuma wasu bayanai wanda ko da malaman fikihu daban-daban dai musamman a mazhaban albeti irin wannan abubuwa din za a samu a cikin amsoshin da suke bayarwa to shi kuma wannan bawan allah tambayan da yake shine cewa idan akwai kuɗin da mutum yake ajiye da su wanda zai ba da humusi a cikin wannan kuɗi din, har shekara ta humusin ta cika to bayan ta cika maimakon ya ɗauko humusin ya bayar wannan kuɗin sai ya ɗauki wani ɓangare a cikin wannan kuɗin ya yi amfani da shi duk da cewa shekarar ta cika har ta ɗan ƙara ma ta shige ma wannan yin amfani da wannan kuɗin akwai matsala ko kuwa to a irin wannan abin da yake tafiya shine cewa matukan lokaci na humusi shekarar humusi ta cika to mutum ya ɗauko ya yi amfani da wannan shekara ta humusin da ta cika sai ya ɗauko ya ba da humusi to amma idan har ma wata bukatuwa ta zo masa yana so ya ɗauki kuɗin ya amfani da su ko wani bangare na wannan kuɗin ya amfani da shi matukan kurin amfani da zai yi ya kai misali kwana ɗaya kwana biyu ne bayan cikan shekara ta kwamisin wannan ba matsala amma kada ya shige waɗannan 'yan kwanaki kwana ɗaya kwana biyu zuwa kwana uku in ya ɗan yi amfani da wani bangare nasa ba matsala amma kada ya haura wannan wannan shine abin da ya kasance dangane da domin abin da ake so cewa shine idan shekara ta kumusi ta cika to mutum ya ɗauko kumusi ya fitar da shi amma in har saboda wata bukatuwa ya dan kara wasu kwanaki matukan kwanakin ba masu yawa ba ne kwana ɗaya ne zuwa kwana biyu haka zuwa kwana uku to wannan ba matsala insha Allah. to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shiri na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad amsoshin fikihu kenan tare da Dr. Mubarak yanzu kuma sai shirin Afirka a yau wanda kuma shine cika makin jirin shirye-shiryen mu na wannan lokaci. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwar ko a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi nahiyar afirka ko wasu daga cikin kasashen nahiyar a cikin shirin namu na yau da allah za mu yi dubi ne dangane da sabbin bayanai da mahukunta a bangaren kiwon lafiya suka fitar a najeriya dangane da karo yaɗo cutar corona da ake samu a kasar fiye da sauran lokutan baya inda yanzu haka aka samu mutane da dama waɗanda yawan su kan haura dubu a kowace rana da suke kama da cutar yayin da kuma wani adadi ke mutuwa kullum wanda ya ninninka na lokutan baya a cikin shirin namu na yau da dar allah za mu ji mahangar masana ta fuskoki daban-daban dangane da wannan batu da kuma irin su ga mahukunta da kuma jama'a sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri wanda ni abdullah saluhu zan jagoranci ragamar gabatarwa. a cikin lokutan baya bayan nan dai alkalaman da hukumar dakile cututtuka masu yaduwa ta najeriya take bayarwa dangane da masu kamuwa da cutar corona a kasar da kuma masu mutuwa adadin yana ninninkawa fiye da lokutan baya duk wadda cewa jama'a suna ci gaba da gudanar da su kamar yadda aka saba tare da tilasta masu kiyaye ka'idoji da aka gindaya na saka takunkumi da kuma bayar da tazara da kuma wanke hannuwa da dai sauransu amma duk da haka kwamitin dakile yaduwar cutar corona wanda shugaban kasa ya kafa ya yi gargadin cewa idan har lamarin ya ci gaba da karin kamari to akwai yiwuwar a sake daukar matakai na takaita zirga-zirgar jama'a musamman ma dai a yankunan da lamarin ya fi ta'azzara a cikin shirin namu na yau muna tare da dr muhammad garba kwararren likita daga taron najeriya din da kuma dr al'amin muhammad masani akan harkokin siyasa da kuma alhaji sha'abu mai kate masani kan harkokin tattalin arziki shi ma daga tare ta Najeriya. To bayan yi wa dukkanin bakin namu barka da zuwa a zauren shirin namu. Da farko dai za mu fara da Dr. Muhammad Garba. To dakta za mu so mu ji mahangarka dangane da yadda kuke kallon wannan lamari musamman ma yadda cutar ta shigo Najeriya ba tare ta yi kamari ba idan aka kwatanta da wasu sauran kasashe. Amma yanzu kuma yadda lamarin ke ci gaba da ƙara ta'azzara ya kuke kallon wannan batu ne. Cuta ta jima da farawa kuma duniya duka a gaban idon ne waɗannan abubuwan suka faru farko tun daga ƙasar china da asalin inda su ta samu asali a wannan karo da kuma iran da sauran ƙasashe daga baya ta zo afirka wata hanyoyin magance ta shine na kariya so da har yanzu ba tabbataccen maganin da a ce ga magani ko kuma rigakafi to gwamnatin najeriya a farko ta nuna cewa ma'aikatar lafiya ta shirya amma dai daga farkon da cutar ta shigo najeriya kuma fara yaduwa sai mutane suka fara damar ko shirin da ta yadda ya kamata ba to amma dai al'adun shi hali idan al'amura irin wadannan suka faru eh, irin abinda da bahaushe ke cewa hannu ɗaya ne ne ɗaukan jinka daga bangarorin al'umma da gwamnati da jama'a da hukumomi masu zaman kansu da kungiyoyi ko akwai da wadda zai taka a lokacin da ake kokarin tuna ma gwamnati ta kara ga banki to su kuma jama'a ko wanda za su dauka da ko akwai wata magana da ake faɗi ita ba ya cutar ba ita ke tafiya ba mutane ne ke tafiya suke yaɗa ta so ya kamata mutane su saurari shawarwarin da hukumomin lafiya gwamnatin ke bayarwa na ta haɗuwar jama'a da tabbatar da nisan haɗuwa ɗin ya zama akwai kariya Sai da kuma mutane abin da suke sawa sannan kuma a wayoyin tsaftar hannu na wanke hannu da sabulu da ruwa ko kuma amfani da wannan sinadarin sanitizer sannan kuma a tabbatar idan za a yi tari ko za a yi atishawa an yi amfani da wajen gwiwar hannu ne kan hannu din a rufe baki ko hanci din ko kuma amfani da wannan takardar da ake amfani shi na bayan gida a yi kuma a yadda a lokaci guda. sannan a wanke hannu su waɗannan su ne abubuwan da kamata amma su hukumomi dole ya tabbatar kowane bangare na ƙasa an tabbatar da ware asibiti ko wani wuri na kiwon lafiya da za a rika kula da waɗanda za su kama da wannan wuraren da za a killace jama'a da kayan aiki da malaman asibitin akwai musu abubuwan da ya kamata su yi sun a rika faɗakar da jama'a kuma gwamnati na ƙoƙari amma da akwai bukata a ƙara saboda muhimmancin abubuwan da su To idan muka koma ga Dr. Alaminu Muhammad dakta a matsayinku na masana akan harkokin siyasa akwai maganganu da dama dangane da wannan cuta wadda ta addabi duniya ta yaya ku kuke karanta wannan lamari daga bangaren ku wato duniya ta samu kanta cikin wani ibtila'i da ya kamata mutane shugabanni da magoya baya to hakikance cewar wannan al'amari gaskiya ne kuma ya kamata a tsaya a tunkare shi da gaske domin manya-manyan kasashen duniya waɗanda suke abubuwa da gaske suke da shiri suke da tanadi a wannan iftila'i na cutar coronavirus ta zo ta durkusar da su ta kuma wato sha kansu sun rasa maya za su ballantana kasashe irin namu wannan cuta yanzu kusan kowa a ƙasar mu najeriya ya san gaskiya ce domin a yanzu da nake magana da kai a mutanen da cutar nan ta afkawa kullum karuwa take a babban abin al'ajabi da tararrabi shine jihar Lagos, a banda ita ce ta fi. kowace jiha yawan jama'a da kuma hada-hada ita wannan cuta da ta bullo jihar Legas ta fi kowace jiha yawan mutanen da suka samu wannan cuta kuma magana ta gaskiya ita ce a jihar lagos nan ta yi rawar gani domin saɓanin wato jihohinmu na arewa jihar lagos su suka tsaya suke abin nan da gaske suka nuna cewar wannan annoba dole a fito a tunkare ta sun yi abubuwa da yawa sun ma kafin gwamnatin tarayya su bawa jihar lagos wannan kuɗi ita kanta jihar Legas a kan kanta ko da yake ba za ka kwatanta samunsu da shauran jihohi ba in kashe kuɗi wajen tunkarar wannan annoba ya fi biliyan shida. So don haka ni a ganina da tunanina in da gaske ake wannan al'amari ba abu ne na siyasa ba. ba abu ne da za a kawo kabilanci ko bambancin addini ba domin in cutar nan ta zo a babu ruwanta da kabilanci ko bambancin addini ko daga inda kake kuma mafi yawan mutanen da suke jihar Legas ai ba 'yan Legas ɗan don haka wannan abu da gwamnatin tarayya ta yi al'amari ne na siyasa ba bai kamata a kawo siyasa a ciki ba to idan muka koma ga Alhaji Shu'aibu Mikati alhaji shu'aibu tun bayan bullar wannan cuta dai an ga yadda ta yi mummunan tasiri ga harkoki na tattalin arzikin kasashen duniya wanda ita ma kanta najeriya ba ta tsira daga hakan ba wanda hakan ne ma ya sa gwamnatin najeriya take dora wasu matsalolin na tattalin arziki da ake fuskanta a najeriya din a wannan lokaci akan wannan cuta ta corona eh, da kuma yadda ta iya kawo koma bayan matuƙa ga ci gaban harkoki na tattalin arzikin ƙasa inda a halin yanzu ma akwai batun cewa za a ciwo bashi domin ciki gibi na kasafin kuɗin wannan shekara ta 2021 da muke ciki ta iya kuke kallon wannan lamari a mahangoku ta masana harkokin tattalin arziki a babu shakka akwai cutar nan kuma cutar nan ta addabi duniya baki daya mutane da yawa sun rasa rayukansu kamfanoni sun rufe uh, ofisoshinsu da ababe da yawa wanda suka shafi ɗan adam uh, musamman ma ƙasashe da yawa sun hana walwala a uh, hakikan wannan annoba gaskiya ce kuma cuta gaskiya ce allah ya alkawarin zai jaramci bawan shi kuma yana halittar cututtuka kuma ya halicci ko kuma ya ba mu daman basirin da za mu gano maganin cututtuka saboda haka wannan cuta gaskiya ce kuma tana nan kuma ta addabi duniya kuma addaban da ta yi duniya ya sa arzikin jama'a da yawa sun karaya saboda haka dole sai an ta nemo matakai da za a yi a rinje ta tattara a ta arzikin nan ko Allah ya sa ya taso ina ganin wannan shi ne yasa a babban bankin raya wato nahiyar Afirka ta fitar da wannan sun kamu cewa za ta tallafa ma kasashe da dala miliyan dubu idan ka ɗauka matsala ce ta rashin yin aiki ta yaya za a yi a samu ma yara ko matasa aikin ai dole sai an samu masana'antu ta yaya za a samu masana'antun sai da kuɗi za a iya yin masana'antun da za a ƙirƙiro guraben da yara za su samu aiki wato eh, in ka dubi kasashen duniya baki ɗaya inda aka ce an hana walwala akwai jama'a da aka keɓe aka ce waɗannan za su iya ci gaba da walwala ɗaya daga cikin mutanen da aka keɓe ko a mu najeriya an ce ma'aikatan banki za a keɓe su ci gaba da walwala kuma eh, idan aka ce wani don komai ya tsaya saboda haka ba za a ci bashin ba to sai komai ya taso sannan kuma za a samu kuɗin ayyuka da ba zai haka nan ba wannan kuɗi kasashe za su yi a neman bashin nan su karba don su so maganin da za a yi amfani da shi wajen wanda sun samu da wannan cutar samu da wannan cuta ko sun samu lafiya za a iya samun wannan kuɗi a yi a samu kayayyakin da za a so a kasashen ƙetare kamar amurka china ko nahiyar ko tarayyar turai don a shigo da shi nahiyar afirka don a samu misali a yi magungunan da za a iya ba a ainihin wanda suka samu da wannan cuta ko Allah ya taimake mu su samu lafiya kuma ya suka samu lafiya su tashi su kama aiki a ci gaba da walwala. To jama'a masu saurare lokacin da muke da shirya gayar da suke mu dole anan zamu ja da zamin shirin. godiya ta musamman ga dr muhammad garba kwarar likita daga tarayyar najeriya da ya kasance tare da mu da kuma dr al'amin muhammad masanin ilimin kimiyyar siyasa daga jami'ar bayero da ke kano da kuma alhaji shu'abu mikati masani kan harkokin tattalin arziki daga jihar lagos a tarayyar najeriya wanda suka kasance tare da mu a cikin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yardar allah kafin wannan lokaci ni abdullahi salihu usman katsina wanda na shirya shirin na gabatar kamar da aka ji da muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. karshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh kama daga abdullahi salihu usman katsina wanda ya karanta mana labaran duniyar ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya.